sai hamdala mun gode allah na yi murna na yi farin ciki allah kullum gaskiya yake yi saboda haka allah ya yi gaskiya kamar kullum mun gode mishi kuma kowa ya gani cewa kowa ya gani cewa eh, abin da muke faɗa dama cewa mu muka ci zaɓe to kin ga ba ma kai ga cikin ma zaɓen ba domin abin da aka ce shi ne bai ma tsaya zaɓe ba to in bai tsaya zaɓe ba a bi diddigin eh, me ya faru cikin zaɓe ma ya duba amfani saboda haka mu muka kai kara muka ce bai ma cancanta ya tsaya ba bare har a ce ya ci zaɓe an yi declaring din shi eh, ya ci zaɓe to abinda muka abin nan to Allah mun gode mishi mun gode wa jam'iyyar mu mun kuma gode wa shugaban ƙasar mu da bai sa baki ba hmm. In da ne da kamar lokacin gwamnatin PDP ne da ba dan PDP da zai faɗi to amma kin ga yanzu a najeriya akwai wasu 'yan apc da suka faɗi a tribunal akwai 'yan pdp da suka karɓa wurin 'yan apc domin bai sa baki ba ya yi wa allah alkawari ya yi wa 'yan najeriya alkawari cewa zai wa kowa gaskiya saboda haka ya tsaye da gaskiya bai sa baki kuma duk pressure da aka sa mishi ya sa baki to alhamdulahi mun gode wa Allah kuma na gode wa magoya bayana na gode wa uban ɗaki na turaki Atiku Abubakar eh, wanda ya bani cikakken goyon baya moral support duk irin support da ake ba wa ɗan takara ya bani uban ɗaki na ne na gode shi ma Allah ya mara mishi na gode wa 'yan taraba masu addu'a yan uwa da ba yan taraba ba abokan arziki kowa da kowa na gode musu mun gode wa Allah gaba daya yanzu hajiya a siyasance ya kika dangana wannan nasara taki wannan abin da ya faru zai koya wa mutane jam'iyoyin eh, Najeriya wato abin da ake cewa internal democracy domin yadda da eh, aje kawai a ɗauki ɗan takara da ba mutane suka ce muna son ya tsaya mana ba kun ga zamanin ya ƙare